Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za ku ji yadda ake karrama mata a wani yankin ƙasar Kamaru Muna kuma da rahoto kan gudunmuwar da wata matashiya take bayarwa a jamhuriyar Nijar a yaƙi da gurɓata muhalli. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Yayin da aikin haji na bana ke karewa mahajjata dubu sittin saye da takunkuman rufe huska da kuma ba da tazara tsakani sun tattaru yau litinin a filin arfa suka yi addu'o'i kwanan suka roki allah ya kawo ƙarshen annobar covid-19 wannan ce shekara ta biyu da aka kayyade aikin haji ga 'yan ƙasa da mazauna saudi arabia masu shekaru goma sha takwas zuwa sittin da biyar da aka musu cikakken rigakafi ko kuma suka warke daga cutar hasali dai mutane sama da miliyan biyu ne suke gudanar da aikin haji musulmi sun yi imani cewa a kan tsaunin arfa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hudu basa ta karshe mahajjata sun hau tsaunin mai kilomita saba'in da rana suka gudanar da addu'o'i a nan ne kuma suka nemi gafara kana suka karanta alkur'ani mai tsarki bayan faduwar rana mahajjatan sun dunguma zuwa filin musdalifa inda za su kwana da safe kuma za su tattara duwatsu na jifar shaidan filin arfa da musdalifa suna ta tazaran kilomita kalilan ne daga makka ta gabas yau litinin hukumomin diflomasiyyar kasashen waje a afghanistan sun yi kira ga kungiyar taliban da ta gaggauta tsagaita ayyukanta na soja suna masu cewa hakan ya saba wa ikirarin da kungiyar ke yi na neman tattaunawar kawo ƙarshen yakin ƙasar kiran ta bai daya na zuwa ne bayan da taliban da wasu manyan wakilai da suke wakiltar gwamnatin afghanistan a wani taron wani biyu da aka kammala a doha babban birnin qatar ba tare da samun wata kwakwarin nasara a tattaunawar zaman lafiyar ba ayyukan ta'addanci da kungiyar ke yi ya janyi koma baya ga kokarin tattaunawa da aka cimma akan yakin da cutar da mutane da rasa matsugunan fararen hula da dama a cewar hukumomi goma sha biyar ciki har da amurka da kuma kungiyar kawance ta nato a kasar suka bayyana a wata sanarwar haɗin gwiwa muggan ayyukan taliban a kaikaice ya saba wa ikirari da take yi cewa za ta taimaka wa tattaunawar kawo ƙarshen yakin da kuma ta zaman lafiya da ake yi a birnin duha a cewar sanarwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron amurka yau litinin ta sanar da sakin abdullatif nasir daga gidan yarinta a guantanamo bay da ke cuba a wata sanarwa pentagon ta ce za ta tura nasir ne zuwa ƙasarsa ta asali wato maroko wannan shine canjin wuri na farko da aka yi wa wani dan gidan yarin guantanamo bay karkashin shugaban amurka joe biden wanda gwamnatinsa ta nuna alamun niyyar rufe gidan yarin da ake tsare da mutanen kasashen waje da ake zargin su da aikata ayyukan ta'addanci tun daga ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 da aka kai wa amurka hari an kai nasir guantanamo bay ne a shekarar 2002 bayan da ya yi wa taliban aiki a afghanistan inda yake aiki a matsayin kwamanda kada mai bada horon makamai yau litinin ta zama ranar walwala a ingila wannan rana ta samu wannan suna ce saboda dage dokokin kariya kamar sanya takunkumin rufe huska da barin tazara tsakanin jama'a da aka kafa domin yaki da covid-19 an ɗage dokokin kariyar ne a daidai lokacin da kamuwa da covid-19 ke karuwa kana ana kwantar da mutane asibiti a ingila wanda galibi nau'in cutar ta delta ce ke haddasawa ranar walwalar na zuwa ne kuma yayin da ministan kiwon lafiyar birtaniya ya killace kansa saboda gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta sadar da prime minister birtaniya boris johnson da ministan kuɗi rishi sunak cewa sun yi ma'amala da mutumin da ya kamu da covid-19 ana sa ran mutane biyun da ma'aikatar kiwon lafiyar ta faɗa musu batun wanda ya harbun za su killace kansu a ƙarshe shugaban koriya ta kudu mun in ba zai je tokyo ba a karshen wannan mako domin ganawa da takwaransa na japan prime minister yoshihide shuga bayan da wani dan diplomasiyan japan ya yi wasu kalaban cin mutunci ga shugaban na koriya ta kudu jaridar yumiri ta kasar japan ta faɗa da safiyar yau litinin cewa shugabannin biyu za su gana a ranar juma'a a babban birnin kasar gana wadda za ta zo daidai da halartar shugaba moon wurin bukin buɗe wasannin olympics a tokyo amma daga bisani fadar shugaban kasar koriya ta kudu ta blue house da ke zama gida da ofishin shugaban kasa ta sanar cewa shugaban kasar ba zai yi wannan balaguro ba tun da fari da jama'ai suka bayyana shakkunsu kan yiwuwar taron saboda wata cikas a tattaunawar karshe na shirya ziyarar suna nuni da kalaman da wani babban jami'in diflomasiyyar ofishin jakadancin japan ya yi a birnin seoul kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap ya gano dan diplomasiyan da suna hirohisha soma karamin shugaban ofishin jakadanci inda yake kwatanta kokarin shugaba mun na karfafa dangantaka da seoul da biyan bukatunsa na jima'i yayin da yake hira da wani dan jarida na cikin gida a gaida baba yakubu makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da taskar rahotannin namu a ƙasar Kamaru inda a shekaru biyun da suka gabata aka fara baiwa mata dama su kasance a cikin majalisun sarakunan gargajiya a arewacin ƙasar waɗanda a al'adance maza ne. Shugabanni mata masu sarautar gargajiyan suna gwagwarmaya ne ta yaƙi da auren wuri a wani yanki na ƙasar da aka fi samun matsalar auren ƙananan yara. ga fasarar rahoton an nzeku daga makolo a ƙasar kamaru shekaru biyu da suka gabata iyayen mata adamu yan shekara goma sha shida suka hada ta aure da wani mutum da shekarunsa suka ninka nata so biyu mijinta yana yawan dukanta in ji adamu har sai da shugabannin mata na farko a yankin suka cece ta na wahala a can bana ma samun isasshen abinci hajja kai gama ce ta ba wa babbar yayata aisata kuɗi ta dawo da ni nan majalisun sarakunan gargajiya a kamaru bisa al'ada maza ne amma a cikin shekaru biyu da suka gabata an naɗa mata goma sha ɗaya kamar hajja kai gama sa'idu a matsayin mataimakan shugabanni yayin da har yanzu suke karkashin jagorancin shugaba namiji shugabannin matan sun ce sabon matsayinsu na nufin za su iya ƙara taimakawa mata yayin aikinmu da matan mun bayyana musu yadda za su biyo ta hanyarmu don bayyana bukatunsu kuma don yin da cin zarafin mata suna da matsaloli da ba za su iya bayyana wa ga maza ba ta hanyarmu ne za su iya bayyana bukatunsu cikin sauƙi asusun yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce yayin da fiye da kashi ɗaya bisa uku na 'yan matan kamaru suke yin aure kafin su kai shekara goma sha takwas kuma suke rasa zuwa makaranta adadin ya tashi zuwa sittin cikin 100 a arewacin ƙasar ɗaliba aisatu ta cinagui ta samu ciki lokacin da take da shekara goma sha biyar iyayenta sun so su cire ta daga makaranta kuma su aurar da ita amma shugabannin matan sun shawo kansu Elles Sun zo ne don tattaunawa da su don shawo kansu cewa ko da ina da ɗa idan iyayena ba su watsar da ni ba ina da 'yanci ina da kowace dama a duniya in samu nasara. Ƙungiyar mata da 'yan mata na yankin Adamawa wato a fada ta kwashe shekaru hudu don neman shugabannin su ba mata dama a tafi da su. A fada ta ce shugabannin matan kamaru sun taimaka wa ɗaruruwan mata da 'yan mata game da batun cin zarafin jinsi da samun kiwon lafiya da ilimi a ƙauyukan da muke da shugabannin mata yanzu bayanin da muka samu daga makarantun shine euh, cewa yawan masu yin rajista ya karu da kashi 40 cikin 100 na wannan shekarar a fada ta ce za su ci gaba da matsa lamba don neman ƙarin shugabannin mata da rage bambancin jinsi na kamaru. Daga ƙasar Kamaru kuma sai jamhuriyar Nijar inda wata matashiya tela kuma mai rajin kare muhalli Biba Ahmadu Kuce ta dukufa wajen ɗinka riguna da ledoji da ake zubarwa a wani mataki na yaƙi da lalacewar muhalli. Matashiyar dai tana amfani da rigunan ledan ne domin janyo hankali ga illolin ledoji ga muhalli. da rahoton da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga Yame. Kimanin da ton dubu goma sha shida na sharar ledoji ne ake zubarwa a kowace shekara birnin Yamai. Al'amarin da kuma ke gurbata muhalli. Hakan ya sa wata matashiya 'yar ƙasar Nijar da kuma ta shahara wajen ɗinka tufafi na zamani mai suna Biba a mudukunce ta bullo da wata hanya da take ganin za ta taimaka wajen faɗakar da al'umma illolin da ke tattare da amfani da leda ta hanyar ɗinka tufafi na leda. ledoji da aka yada su ne muke recupere a cikin gari da lari eh, muka zo muka yi kaya da su. kayan nan da muka yi kuma eh, don saboda mu yi sensibilisation wayar da kai kun san dai eh, a niger an shigo gari abun da ake gani dai ana zancen environment ledoji ne da ake gani cikin ah, hanyoyinmu ko ina dai ga leda ko ina yadda a cikin gari wannan mun gani da bai kamata ba to sai dai waɗannan tufafin na leda ba wai na saka a jiki ba ne sabanin haka kowace riga na ɗauke da wani sako na musamman da zai taimakawa wajen kare muhalli kun ga dai nan ga duk model da akwai akwai tarihin shi akwai nihin shi menene yake so ya yi kamar misaj kin da yake so ya bada kun ga dai nan ga mun kai babban rob gashi nan yana training hakkasa nan ga kuma muna da kwal da ya kawo wajen wuya kenan muna so mu gwada mu mutanen da ledodi inga tahiya cikin dauda ne amma nan gama mun yi santire bisa wajen taikin mu gwada ma da ledodi da salte yana masamu ya masamu ne to shi mesajikin shi ne wannan kuma mesajikin shi kun gani muka yi shi waya har ya zo nan ga eh, wurin idanu da wurin eh, hanci wurin hanci kenan eh, in ba mu yi hankali ba a gaba ba mu iya shaida yadda ya kamata kenan shi ya sa muka yi wannan mu gwada mu mutanen da eh, environment yana nan ga etufe ne masana a fannin kare muhalli sun tabbatar da cewa leda kan iya kwashe shekaru 450 ko ma fiye da haka kafin ta bace a ƙarshen ƙasa ganin yadda ledar ke ci gaba da yi wa muhalli barazana riba amadu madukunce ta yanke shawarar shirya wani kamfe na musamman na yaki da leda inda za ta zagaya a cikin makarantu daban-daban na birnin yamai domin faɗakar da ɗalibai mahimmancin kare muhalli. Muna so mu ta yi cikin makarantu eh, mu yi waye kan yara eh, bisa kan impact environmental kinmu eh, abun da ya kawo mu muka zaba wannan don mu yi musu sensibilisation ne. A zaka dai biba a madukunci na kan hanyar shirya wani babban baje koli na tufafin da take dunkawa a shagon nata daga ciki har da na leda yusuf abdullahi ya suka voa daga nyamai jamhuriyar nijar to a gaida malam yusuf sai kuma rahoto na musamman da wakilinmu sanin sha'ibu malumfashi ya hada mana Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da madatsar ruwa na Zobit Dam mai karfin samar da ruwa lita miliyan 75 kowane yini da ke dutsen ma jihar Katsina da ke arewacin kasar. Bayan watsi da gwamnatocin da suka gabata suka yi da wannan aiki na wani dogon lokaci. madazar ruwan dai a shekarar bara ya kamata a ce an kaddamar to amma sabili da koroma aka jinginar da shi. An fara aikin ginin madatsar ruwan ne a shekarar biyu. A jawabinsa wajen bikin, shugaba Buhari ya ɗora laifin jinkirin kammala aikin a kan rikon sakenar kashi da gwamnatocin da suka gabata suka yi wa lamarin. I for execution of different components of projects and enshrined in the memorandum of understanding entered into by both parties in 2017.

ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bunƙasa samar da daddawalin ginshikai wanda za su tabbatar da ci gaban ƙasa da al'ummarta tun da farko a jawabinsa gwamna abinu masari suna ya bayyana cewa a shugaba buhari ya amince da baiwa gwamnatin jihar katsina agajin naira miliyan dubu shida da ɗari biyu da hamsin don bunƙasa shirinta na samar da burtali da kuma rugage don inganta rayuwar makiyaya. Out of this money, already billion is in the of Kaduna State government. dai ya ce gwamnatin jihar hatta ji shigar waɗannan kuɗaɗe naira miliyan dubu biyar a cikin asusunta. Wannan taimako in ji masari. ya nuna zahiri irin ƙaunar da shugaba Buhari yake yi wa al'ummar jihar. Shin me ke karfin wannan madatsar ruwa da aka gina kuma su ne ne za ta amfana? tambayar kenan da na yi wa babban daraktan hukumar ruwa ta jihar katsina alhaji ibrahim da soke abubakar wannan madatsar ruwa ta zobe wadda zuwa yanzu za ta rika ba da lita miliyan saba'in zuwa garin katsina da kewaye an fara ta shekara ashirin da tara suka wuce wannan gwamnati ta kammala wannan aiki kuma zuwa yanzu akwai garin katsina da dusan ma wanda su ne na farko wanda za su fara amfana da wannan daga baya kuma gwamnatin jihar katsina za ta hada garuruwa kamar irin su kafin soli kankiya radda caranci dindawa dan musa safana da kurifi da kuma ita wannan matatan ruwa zuwa nan gaba shine aikin da rage ma ita kuma gwamnatin jiha amma a halin yanzu gwamnatin tarayya ta gama nata kuma zuwa yanzu dutsen ma da kasana suna amfana da wannan A takaice kenan aiki ne na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihar Katsina? Wannan haka yake haɗin gwiwa ne akwai abin da ake ce ma phase 1A shine kammala aikin na tun farko da aka watsar da shi. Sai phase 1 shine a ɗauki ruwan nan daga dutsen ma a kai shi karofi a ba radda a ba caranci a ba kankiya a ba kulfi dan musa a ba safana shine phase 1 shine aikin gwamnatin tarayya. A iya kiyasta kuɗin da aka kashe a baya baya nan wajen karasa wannan aiki. Gaskiya al'amari da yake gwamnatin tarayya an sai wannan aiki ba mu da takamaiman lissafin kudaden da gwamnatin tarayya ta kashe. Ko yaya al'ummar birnin Katsina suke ji dangane da wannan aiki da aka kaddamar sunana ahmed salele Alhamdu lillahi muna mu allah godiya wata shekarun da aka daɗe ana hidiman nan bakin gogodo wayannan dam da muke da shi wanda ke ba cikin katsina sauran na hukumomi ba samu babu wadataccen ruwa wanda za mu ce shi yasa mutane suka shiga tona rijiyar burtsatsai da kuma gina wasu rijiyoyi cikin ikon allah wannan al'amari ya tabbata to mutane kuma ya kamata su kuma su ba da su tabbatar da in an zo abin da ka sha ka biya suka sha ka biya wannan harajin zai taimaka ma ita gwamnati ta kara bunƙasa abun ya bunƙasa wasu ƙananan hukumomi amma a ja abun ya zama to wani gidan ma ba a iya shiga ko mutum bai iya bada ko ba a isa a ce mai a yanke mai ba an yanke mai sai ya kira mutane su maida to kaga muna da matsala anan sunana ba da masu hamisu na kowa a zahirin gaskiya ni inda nike kusan shekara daya ruwan famfo baya zuwa ko da dai cewa na san wasu bangarorin ruwa na zuwa to wannan abun farin ciki ne mun gode ma Allah na kammala wannan aiki da aka yi na ruwa muna fatan Allah ya sa ruwan ya kai ko ina sannan kuma abu na karshe da nike roƙon gwamnati da Allah ta ƙara ba da mahimmanci wajen al'amarin nan na tsaro saboda rashin tsaron nan ba ƙaramin masifa bane ba ƙaramin tashin hankali bane ba Tabbas batun tsaro babban lamari ne a arewacin Najeriya har ya zuwa yanzu nan da nake wannan magana domin ko a juma'an nan da ta gabata sama da ƙauyuka goma sha suka ƙaura cewa gidansu don gudun hijira ya zuwa birnin shinkafi sabili da munin hare-haren da aka kai masu a ranakun alhamis da kuma juma'a. mafi muni daga cikin ma harin shine wanda aka cilla nakiya daga tsakiyar dawa ta fada gidan magajin garin shinkafi kamar da yadda dr tijjani Saliu na jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto ya mana bayani wannan al'amari ya faru ne sanadiyar kama uba ga shi fitaccen dan ta'adda mai garkuwa da mutane da ake kira turji an kama baban shi a kano sati biyu da suka wuce sanadiya haka ya yi alkawali cewa duk ƙauyukan da suke yanke shinkafi da zurmi zai tarwatsa su kafin sallah matukar ba a sako baban shi ba ya sallah cikin yan uwa yanzu a wani halin ake ciki ko da suka halbo rocket din gurnet din sai fado daidai inda magajin garin shinkafa yake kwanci kahin su yi wannan tsakiyar dare da safin jiya sun kori mutane a ƙauyuka sun kai goma a kusa halin da ake ciki sun kama mutum ashirin a mabiraya sun kama sama ga mutum ashirin a badarawa da kwari da sauransu sun kama mutum ɗaya a shanawa sun kama mutum biyar a shinkafi a yau ma da safin da an tsinci wata gawa sun kashe mataimakin shugaban a makaranta 'yan mata da da take moriki kan hanyar su zuwa wurin aiki moriki safe juma'a yanzu gaba ɗaya garin cike yake ta yan gudun hijira Na kuma sami zantawa da shi magajin garin shinkafi Alhaji Ali Ibrahim don jin yadda al'amarin ya faru. kusan dai goma da rabi ne na dare. Kuna ganin kamar sun shigo garin ne ko kore daga inda suke ne suka harbo wannan gwamnatin? ba su shigo gari ba daga inda suke dai ne. Wani ɗan sa'in sa ne da su mutanen dawadin kamar misali a ce an kama masu wasu nasu. eh to abin da zai suka ikirari shi wannan din an kama baban shi kuma baban nan da aka kama ba cikin jihar gama aka kama shi ba shi ya kawo abin ya nuna cewa eh, an haɗa baki da mutanen mu ne na aka je aka kama shi don baban na jihar Kano an sanar da hukuma a hukuma tana da masaniya kuma suna ɗaukar mataki mai baiwa gwamna shawara game da harkokin tsaro mukaddashin speto janar na yan sanda mai marabus mamman tsafe wanda ya tabbatar mani da aukuwan haka tare da karin bayanin matakin da ake ɗauka ɗauka. To lallai kuma da da kanshi ya kira ni yana faɗa mani cewa lallai ga gidan shi an jefa mar wani abu wanda in ma ka ba gidan ba za ka tsammani wani gaskiya To yanzu akwai wasu matakai da aka ɗauka don gani da ganin an taimaka wajen ƙara inganta tsaro a wurin musamman ga 'yan gudun hijira na ƙauyukan da aka tsan sassace ma mutane. kwarai akwai shirye-shirye da aka yi dai na yadda za a tallafa ma wa'annan 'yan gudun hijira da kuma tabbatar da an kara upgrading offensive na su jami'an tsaro na samu magana da wanda kuma na tabbatar yana magana da manyan shi waɗanda ke bisa gare shi don mun masu irin wannan bayani kuma cikin ikon Allah na san ba da daɗewa ba za a ɗaukar duk matakan da suka shirya. Sani Shabi Malafashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya. na malumfashi wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga murtala faruk sanyin na da shirinmu na gaba wasanni a takaice ake ci gaba da hada-hadar kasuwar 'yan wasa domin tunkarar sabuwar kakar wasanni rahotanni na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar chelsea na kokarin cefanar da dan wasanta carlon hudson odoi domin ta sami damar sayan dan wasan kungiyar bayan munich ta kasar jamus kingsley coman coman na da sauran shekaru biyu a sa da bayan din to amma babu wani mataki da aka dauka na tsawaita sa a kungiyar akan haka ne chelsea ke kokarin yunkurawa domin cimma daidaito da bayan din ciki har da tanadin musaya da hudson odoi ko ba komai ita ma kungiyar ta bayan munich ta daɗe tana zauracin Odoi, inda kiris ya rage ta kai karshe na samun dan wasan a shekara ta 2019 to amma kwatsam sai ya tsawaita kwantaraginsa da chelsea ko baya ga koman ma rahotanni sun bayyana cewa chelsea na kuma zauracin sayan shahararren dan wasan bayan ɗin robert lewandowski a zaman wani zaɓi bayan da ta kasa samun nasarar sayan dan wasan borussia dortmund ellen haaland adadin 'yan kwallon najeriya da ke taka leda a kasar spain na iya karuwa idan kungiyar valencia ta sami nasara a fafutukar da take yi na sayan umar sadiq da ke taka leda a kungiyar almeria rahotanni sun bayyana cewa valencia ta sha gaban kungiyoyin da ke zawarcin dan wasan dan najeriya ta hanyar soma ta yashi to amma kuma an rawaito cewa almeria bata karba tayin ba to sai dai ta yiwu valencia din ta sake sabon shiri na yin wani tayin a yayin da aka bayyana cewa tuni da ta kammala tattaunawa da sadiq umar din almeria na buƙatar kuɗi euro miliyan 30 domin ɗan wasan wanda ta sayo daga as roma farashin sadiq ya ɗaga sosai a kasuwa biyo bayan haskawa da tauraron sa yayi a kakar wasannin da ta shige inda ya sami zura kwallaye ashirin ƙungiyar ƙwallon kwando ta mata ta najeriya wato d tigers ta sha ɗan karin kashi daga hannun takwararta ta ƙasar amurka a wasan sada zumunci wanda ya kasance tamkar daukar fansa akan kashin da 'yan wasan najeriya maza suka bai wa takwarorinsu na kasar amurka 'yan matan na amurka sun doke na najeriya ne da maki 93 da 62 a wasan na shirye-shiryen tunkarar gasar olympics ta bana to sai dai kafin fafatawar tasu da najeriya 'yan matan na amurka sun ji jiki a wasanni biyu da suka buga na sada zumunci wanda hakan ya sa suka sauke haushin akan najeriya duka kasashen biyu dai suna kokarin samun karin gogewa ne a wasannin sada zumunci domin kimtsa su don fuskantar kalubalen gasar ta wasannin olympics da dukansu za su fafata yan wasan kwallon kwando na najeriya daya sun kwashe tsawon kwanaki a kasar ta amurka inda suke ta kara shiryawa sun kuma so mago da su ne da karawa da amurka din a bangaren maza suka kuma yi nasara a kansu kafin kuma su sha nasu kashin a karawar da suka yi da kasar australia to sai dai doke amurka da najeriya da ta yi a makon jiya wasan na sada zumunci ya faranta ran 'yan najeriya da dama murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya a gaida na sanyin na shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare baki daya ga cikin muhimman kanan labarai takaice ma'aikatar tsaron amurka yau litinin ta sanar da sakin abdullatif nasir daga gidan yarinta a guantanamo bay da ke cuba a wata sanarwa pentagon ta ce za ta tura shi ne zuwa ƙasarsa ta asali wato morocco wannan dai shine canjin wuri na farko da aka yi wa wani dan gidan yarin guantanamo bay karkashin shugaban amurka joe biden wanda gwamnatinsa ta nuna alamun niyyar rufe gidan yarin wanda ake tsare da mutanen kasashen waje da ake zargin su da aikata ayyukan ta'addanci tun daga ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 da aka kai wa amurka hari a hali da ake ciki kuma amurka da wasu kasashe suna zargin ma'aikatar tsaron china da yin amfani da wasu miyagun 'yan kwangila masu satar kutsen yanar gizo a fadin duniya aikin da su masu kutsen ke amfana da shi ayyukan nasu sun hada ne da saka cuta a cikin kwamfutocin kamfanoni masu zaman kansu lamarin da ke tilasta musu biyan miliyoyin kuɗin fansa domin samun damar buɗe bayanansu a cewar jami'an amurka amurka da sauran kasashen duniya sun dora laifin wannan aikin ne akan jamhuriyar mutanen china aikin da aka kwatanta da rashin sanin ya kamata da kawo cikas da kuma hargitsa harkokin yanar gizo wanda ke yin barazana ga tattalin arzikinmu da kuma tsaron ƙasa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana faɗa a wata sanarwa a ƙarshe yau litinin ta zama ranar walwala a ingila wannan ranar ta samu wannan suna ce saboda ɗage dokokin kariya kamar sanya takunkumin rufe fuska da kuma barin tazara tsakanin jama'a da aka kafa domin yaki da covid-19 an ɗage dokokin kariyar ne a lokacin da kamuwa da covid-19 ke karuwa kana ana kwantar da mutane a asibiti a ingila wanda galibi nau'in cutar ta delta ke haddasawa ranar walwalar na zuwa ne kuma yayin da ministan kiwon lafiyan birtaniya ya killace kansa saboda gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shiri da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.